muna gode Allah subhanahu ta'ala da ya haɗa mu a cikin ɗaya daga cikin ɗakinsa masallacin juma'a na ga islamic center da ke nan yola a yau laraba hijiran manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi shekara biyu. wanda ya yi daidai da sha shida ga watan tara dubu biyu da ashirin Allah yau ne farkon karatu a cikin wannan wata mai alfarma kuma shekara na musulunci lallai shi musulmi kullum zai lura da lokaci lokaci abu ne mai tsada ga shi musulmi mai muka lura kullum fa lokaci da ya shige baya dawowa bayan da za mu ce yanzu muna cikin sabuwar shekara mu ce a medo mana da abun da ya faru a shekara da ta shige shekaran ta riga da ta shige wanda ya ribance ta ya ribance ta wanda kuma ya gafala to ta shige shi da ita kuma har abada da haka abun lura ne ga shi mumini ya kasance yana lura da lokaci domin lokacin nan shi ne kullum yake rage rayuwar mutum koyaushe mukan faɗa kamar cewa yahudu da nasara su kullum suna murna ne idan mutu ya shekara kaza ya shekara kaza amma to mu Allah ya ce mana ayyuhal na amanu ta kullaha tanzur nafsun ma kaddama ligadin ya kuwan da kai imani ku ji tsoron Allah sannan kuma kowace rai ta duba mai ta aikata gobinta me kai wa shekarun da kake wa biki da muka ce muna shekara kaza shekara 1442 to me ka gabatar a wancan shekarar sannan kuma me niyanka me kake son ka aikata kwa wannan shekarar duk wannan ya kamata mutum ya dube su shin shekarar da ta wuce me ka gabatar sannan kwa shekara mai zuwa ko kwa shekarar da muka shiga mene niyanka me hadafinka da za ka yi a wannan shekara ɗin to wannan shine abin da kowane lokaci mutum musulmi ya kamata ya duba ba wa mu yi ta murna ba kullum kwanakin ka karewa suke kullum suna ta tafiya kamar yadda shekaru suke tafiya ko kwanaki to kullum faragewa ragewa ake maka cikin rayuwanka na duniya kana kusantar lahiranka ne to me ka tanadar wa lahirar me ka ajiye wa lahirar ka duba ka ga ne kai ma tanadi ba lahiranka wannan shine abin da kullum musulmi ya kamata ya ringa hararowa idan kwanakin shi ya tafi kamar yadda malamin suke cewa ko sai na umar radiyallahu anhu yake cewa idan kai safiya kar ka tsamman za ka kai yamma sannan kuma in ka kai yamma kar ka tsamman za ka kai mai gobe da safe sannan kuma ka yi wa kanka hisabi kafin a maka hisabi to yi musulmi ya kamata ya zo ya duba ne ya zona kamar yadda kullum kake da rekod na akawun naka na bankunanka to kuma ya kamata kullum kana da rekod na ayyukanka na kwarai kai wa kanka hisabi ka ringa duba akawun naka na lahira ya haura ne ko ya soka kuma abun daɗin shi aikata aiki na kwarai duk lokacin da mutum yake ƙara shi to yana ƙara mishi imani kuma yana ƙara mishi mai kusanta da Allah su ta'ala shi imani yana ƙaruwa ne da ƙaruwan aiki sannan ko yana raguwa da raguwa mai idan mutum ya daina aiki na kwarai in kana son aikinka ko imaninka ya haura to sai ka ƙara ayyuka na kwarai ka ringa ɗaga su ka ga ayyukan da ba ka yi su a bara ba sai ka gabatar da su a bana wanda ka ga ka iya su kana tafiya da su sai ka dan ƙara ko da kaɗan ne daidai gwargwadon kuma abin da za ka iya muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya saka mana albarka a cikin rayuwa kuma wannan shekara ɗaya ba mu ikon mu bauta mishi yadda yake so mu aikata ayyuka na kwarai ya kuma ba mu zaman lafiya ya tsare mu da dukkan fitintinu ya ba mu zaman lafiya a ƙasanmu ya yaye mana dukkan fitinu da wahala da duk wani mashakka na rayuwa gaba ɗaya Allah yau za mu tashi hadisi muna cikin babu sifatu sala za mu tashi a hadisin aisha radiyallahu anha take cewa an aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an aw yazida ma sha Allah rawahu muslim hadisi daga aisha Allah yarda da ita take cewa manzo Allah tsira da cala sabbata gare shi ya kasance yana sallan walaha raka hudu ko kuma ya kara abun ya ga dama ko kuma Allah su ta'ala ya shi ikon aikatawa kenan a sai akwai sallah da mutum zai yi na walaha wanda kamar yadda muka kawo hadisi cewa aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah tsira da amincin tabbata gare shi ya kasance yana yin sallan walaha raka'a hudu ko kuma ya kara daidai gwargwadon abin da Allah ya ba shi ikon aikatawa to menene salatu duha din menene sallar walaha din sallar walaha ita ce sallan da mutum zai yi bayan rana ta ɗago a farkon wuni lokacin da rana ta ɗago ta fito to a wannan lokacin idan mutum ya yi sallah shi ake kiran sallan walaha kuma sallah na nafila to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta kuma ya yabi wanda suke wannan sallah din sai ce mishi salatul awabin sallan masu tuba ko kuma masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda duk su yana ga Allah subhanahu ta'ala to lokacin da rana ta faɗi a wani hadisi kuma manzo Allah sallallahu yake cewa shine lokacin da ƴaƴan raƙuma za su tashi suna jin zafin rana hantsi kenan a wannan lokacin za su tashi su bar inda suke kwance ko kwanda suka kwana su tashi domin ranar ta fara mai zafi ta ɗan fara zafi to wannan shine lokacin sallan walahari da haka kuma malaman tafsiri suke cewa duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke shi ya rantsuwa da shi to yana nuna maka mai muhimmancinsa kaga sai muka samu sura guda wacce ya ce salatu wa duha Allah subhanahu ta'ala ya rantsuwa da wannan lokaci din lokacin hantsi to wannan yake nuna mana mai darajan shi amma ba wajibi ba ne idan kana son ayyukanka ka ƙara su to sai kai wannan sallah ɗin mustahabbi ne kai sallace shi sai dai kuma yana da lada wanda manzala sallasala yake cewa sallan ne wanda na salatul awwabin sallah ne ga wanda suke mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala su ne masu kowane lokaci suke tuna Allah ba sai lokacin da ka shiga cikin tsanani za ka tuna da Allah ba ta'arraf ila laifin fi ya ya'rifuka fi shidda wanda Allah su lasu laike cewa ka san Allah lokacin da kake cikin yalwa kake cin daɗi to shi ko Allah ta'ala sai ya tuna da kai ya san da kai lokacin da kake mai tsanani ta wani shi bai zai san Allah ba lokacin da yake cin daɗi sai bai da lafiya sai kasuwancin shi ya koma baya kaje na yana kai kawo kan cewa yanzu kan babu kamar yadda ya kasance mafi yawancin ɗan adam haka yake lokacin da yake cikin ni'ima bai zai faɗa ba amma lokacin da ya samu mai wahala to nan zai faɗa to don haka sallah ne ga wanda suke mai da al'amarin su zuwa ga Allah to kai ma ka yi ƙoƙari ka maida al'amarinka zuwa ga Allah su ta'ala tun kafin ka koma zuwa gare shi kuma ka wa kanka tanadi duk abun da kai a cikin akawun naka za a sa maka kuma babu abin da za ka aikata guda ɗaya face sai ka same shi kamar da Allah ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata yake gwargwadon me komai ana kan a ce kamar misali dawa kwaya guda ɗaya ko gero to sai ka je ka same shi a wurin Allah subhanahu wataala mai kyau ne kuma ko mara kyau da haka ka tsaya kuma kamar da muka karanta a can baya manzo Allah sallallahu alaihi yake kwadaitar da muke cewa mutum Allah yake cewa mutum bai zai gushe ba yana mai yin sallan nafila har sai Allah subhanahu ta'ala ya kasance yana son shi sai Allah ya ce idan na kasance yana son shi sin dawo jin shi da ganin shi da hannun shi da kafan shi duk abin da zai bai zai sabo ba haka kana so a saka a ciki wannan bayan ka yi sallah na farilla ka kuma sai da mai na ladi. walahu anha annaha su'ilat hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duha qalat la illa an yaji min magibiha walahu anha ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaftu sufata duha wa anni law sabbiha daga ita take cewa kuma an tambaye ta kan cewa shi manzo Allah sallallahu ya kasance yana sallan duha sai ta ce a'a sai dai in ya dawo daga wani tafiya har a wani hadisi ta ce ba ta taba gani manzo Allah sallallahu yana sallar duha ba sai dai me da ce yana sallan ita ma ta ce da za ta sallaci wannan sallar duha din domin daga baya ta zo ta ruwaito mana hadisin da muka karanta na farko kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallar duha din kuma har yace sallah ne na awabin haka malai suka ce watakila zai kasance a wannan lokacin ba ta san wannan hadisin ba ta tsaya akan abun da take da shi kuma sau da yawa dama za ka samu mutum zai faɗi abu daidai gwargwado abun da ya sani kuma kenan yana wannan yake nuna mana hatta zamanin sabbai za ka samu wani ya san wani abu wani bai san shi wannan ya san wannan yana da ilimin kaza wannan bai da mai ilimin kaza ne da haka babu mamaki ba ne don an tambayi mutum ya ce bai sani ba to wani aisha ta ce ta bata gan manzo Allah sallallahu yana sallar duha ba sai dai idan muka ɗauko hadisi na gaba wanda take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi salli duha arban aw yazid masha Allah yana sallan walaha kuma raka guda hudu ko kuma ya kara fiye da hudu din to sallar walaha dai sallah ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi sunnanta ta ga wanda yake da iko in ma ya sallar raka biyu ko hudu har goma kamar yadda za mu karanta inshallah a can gaba sannan yake cewa manzala sulasula yake cewa yusbihu ala kulli sulama minan nasi sadaka za wayi gari kan cewa kowace gaba na mutane zai kasance sadaka ne a gare su a sai lokacin da mutu yake sallah duk wata gaba kenan kamar ya ba da mai sadaka kamar ya yi sadaka ne duk wata gaba a jikin shi domin mai za ta motsa sannan yake cewa duk mutumin da ya kiyaye sallar walaha za a gafarta mishi zunubansa ko da sun kasance misalin mai kumfan teku duk da ya ce sinadi yana da mai rauni yake cewa za a gafarta mutum laifuffukan shi sannan yake cewa kuma abin koyi ya kasance ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau musulmi kowane lokaci ya koyi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta da shi kuma malamai suke cewa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bar wani aiki ba don wani abu ba domin kar a yana jin tsoro kar a faranta wannan aiki ga mai al'ummarsa amma yakan yi shi sau ɗaya ko kuma wani lokaci ya yi shi sau biyu ko makamancin wannan sai ya dakatar da shi domin kar yana jin tsoro kar a ce mishi mai an wajabtawa al'ummarsa kamar yadda aka ce cewa lokacin da ake salatu ya fito yawa mutane salatu tarawi rana na farko na biyu mutane suka taru suka jira shi bai fito ba ya ce na jin tsoro kar ya ringa ya fito kuma ce an wajabta wannan mai sallah ne domin kamar da kisan sallan ma ta zo an ce ya je lokacin da ya isra'i da miraj ya je ya gana da allah subhanahu ta'ala sai sai na wannan musa alaihi salam ya tambaye shi me aka ba shi ya ce an bai salloli guda hamsin sai ce kai ka koma a rage su domin ni na jarraba al'ummata sun kasa ya sa shi je koma ya sake maimaita haka ringa ta yi har sai lokacin da aka da sallan guda biyar sai da aka ce sallah guda biyar kuma mai lada mai ladan ba rage ba in kai sallah guda biyar kuma baka ladan salloli guda hamsin to kaga yana daga cikin rahaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tausaya wa al'ummarsa domin kar a ɗora musu abin da mai ba za su iya ba sannan yace an zaid bin arqama radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabina hina tarmadul fisal daga zaid bin arqama au arkam radiyallahu anhu Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata shi ce salatul awwabina sallam masu tuba masu barin zunubi masu mai da al'amarinsu zuwa ga Allah shine sai ta hina tarmadul fisal lokaci ne wanda rana ta fara yin ɗumi ta fara zafi kuma lokacin 'ya'yan raƙuma suke tashi daga inda suka kwanta misali kenan lokacin da dabbobi 'ya'yan dabbobi suke jin zafin rana su tashi inda suke ɗin amma kar ya kai lokacin da rana ta je tsakiya kamar yadda aka gaya mana baya halatta mutu ya fila lokacin da rana take fitowa ko ta zo tsakiya ko lokacin da take dab za ta fadi wannan lokuta guda uku manzo Allah sallallahu alaihi ya hana mutu ya mai nafila har ya hana hatta ko sallan gawa ne ba za a yi ba duk wata sallah in dai nafila ne a wannan lokacin sai aka na sai dai wannan lokaci ya gushe sannan sai ya kara da bayan sallan asubahi da kuma bayan sallar la'asar sai dai su bayan sallar asuba da la'asar shi yana da sauƙin hani an samu lokaci ya kai nafila ko kuma ya gani nafila a wannan lokuta ɗin bai hana ba kamar da ya kasance mutum zai yi nafila lokacin da ya rasa rakatul fajir ko hadisi akan haka da kuma wanda ya saba yin sallan kowane lokaci sai ya zo ya makara kafin ya zo masallaci an fara sallah to sai ya yi salatu ya yi salatu rakatul fajr nashi bayan sallah asubahi din ko kuma sallan gawa din ko kuma bayan sallan la'asar din to a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka don haka lokacin da zai kasance salatu duha zai kasance bayan rana ta ɗago har zuwa kafin a ce rana ta zo tsakiya in ta zo tsakiya ba za ka yi sallan walaha ba ya kasance daga lokacin da rana ta fito ta ɗagu sama zuwa har lokacin da kafin ta iso tsakiya in ta zo tsakiya kuma to baka da damar yin nafila kuma salatu duha naka ya shige haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai siffanta wannan sallah din da mutane da suke mai neman gafara ubangijin suna mai da al'amarin su awwab suna mai da al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kuma suna barin su ne masu yin da'a ga Allah subhanahu ta'ala kuma su ne masu barin zunubi kuma su aikata ayyukan kwarai to wannan su ne awwab ka duba ka ga ka ce masu yin da'a wa Allah su matala masu barin zunubi masu aikata aiki na kurai su ne masu yin sallan walaha to sai kenan sunna ce wanda shari'a ta mai ta sunnanta tata kai sallah ne don haka cikin rahamomin Allah da kuma falala da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka baka kai ta nafila domin me darajan kai ɗaukaka hadisi na gaba yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man salla duha isnata ashara rak'atan bana Allahu lahu qasran fil janna rawahu tirmizi daga anas bin malik allah yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ce man salla salatar duha ifnatai asharata rak'atan duk wanda ya salla walaha raka goma sha biyu bana lahu lahu kasran fil Allah subhanahu Tala zai gina mishi gida a aljanna a gina maka gidan sama babban gida a aljanna to kaga wannan da hadisi yake nuna mana falalan mai sallar walhadin ka yi sallan walaha to za a gina maka gida a mai aljanna bayan kuma an ce salla ne ga wanda suke tuba ga masu barin zunubi kuma su aikata aiki na ƙure to in kai sallan raka goma sha biyu za a baka za a baka lada kamar yi ko a gina maka gida a cikin aljanna to kaga wannan wata garaɓasa ce ga al'umma manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi hadisi na gaba yake cewa an Aisha ta radiyallahu anha qalat dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baiti fa sallat duha thamaniya raka'at daga Aisha Allah yarda da ita take cewa dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baiti manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya shiga cikin ɗakina wa sallar duha sai sallan walaha sai ce samaniya raka'at ya yi raka'o'i guda hudu ya yi sallah raka guda hudu afon raka'o'i guda takwas dai ya yi sallan duha raka guda hudu shine wani su malin suke ganin gejinsa shine mai raka guda hudu راغبانا fi sahihai wasu malam suna gan cewa wannan shine geji na mai sallolin to hadisi na da ya shige da muka karanta na raka goma sha biyu suka ce hadisi ne isnadin shi yana da mai rauni sai dai kawai idan mutu ya ɗauko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum raka dukkan nafila raka guda biyu ne kai biyu ka sallame daidai gurgurun da zaka yi don nafila raka guda biyu ne kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame har daidai inda zaka yi a wannan dai hibbana ya ruwaito mana hadis daga aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar walha raka guda takwas haka wannan yana ga ciki sannan a wani ruwa ruwayar ɗabarani daga abi ya yake cewa marfu'an man sallah duha rakatai lam yukta min gafilin duk mutumin da ya sallar walaha raka guda biyu to ba a rubuta shi cikin masu gafala ba ko da raka biyu kenan ka tashi kai in ma a gida kake in ma wurin aikinka in ma a shagonka idan ka mai sammako ne sai ka je ka yi su a wurin da kake aiki ko wurin sana'anka in kuma kai ba ma fitowa za ka yi dauri ba wacce gida sai karfe takwas za ka fita ko rana ta riga da ta ɗago sai ka yi su kafin ka fita ko da raka biyu ne ka yi wa man salla arba'an kutiba min al'abidin ya ce duk wanda ya salla raka guda hudu to za ka rubuta cikin bayan allah masu bauta masu ibada kenan kai biyu ba rubuta ka cikin mai masu gafala ba wannan shi ne kowane lokaci kasance a same ka mai kana ibada na nafila lokacin da ya halatta ka yi sallah sai ka yi sallan nafilanka ka yi su wa man sallah sittan kufiya zalikal yau sannan duk mutumin da ya sallah raka guda hudu to a wannan ranar zame Allah subhanahu taala zai kiyaye shi wa man salla thamaniyan kataba Allahu min alqanitin duk wanda ya sallah raka guda takwas to Allah subhanahu taala zai rubuta shi cikin wanda alqanitina masu bauta masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu taala. wa man salla sintai ashara raka'atan banan Allahu lahu baitan fil janna duk wanda kuma ya sallah raka goma sha biyu lokacin duha to za a gina mishi gida a cikin aljanna sai ce wa ma min yaumin wala lailatin illa lillahi mannun ya Allahu bi ala ibadi wa Ya yace babu wani wuni ko wani dare face Allah subhanahu ta'ala yana ba wa bayinsa wani kyauta wata falala Allah subhanahu ta'ala zai ba su kyauta ko wata sadaka ka duba ka gani wanda ya yi sallah za a samu nafila in kai nafila a baka lada kaza lada kaza wannan dume falala ne kenan babu wani wuni face Allah su ta'ala ya samo maka wani abun da za ka yi don ka kusance shi kuma ya ɗaukaka maka wannan mizaninka ayyukanka su yawa don mizaninka ya nauyi ranar gobe kiyama sai ce babu wani wuni ko wani dare face Allah subhanahu ta'ala ya maka wata falala ya maka wani abun da za ka aikata domin ka kusance shi ko wani sadaka da za ka yi sai ce wa maman lahu ala ahadin min ibadi afdalu min an yulhimahu dhikrahu kuma babu wata falala akan wani cikin bayin Allah ta'ala ba wata falalan da ta kai haka fiye da Allah subhanahu ta'ala ya sa mutum ya masa ilhami ya so ambaton Allah babu wani kyauta da Allah subhanahu ta'ala ya maka face a ce kowane lokaci kana son ka bauta mishi kowane lokaci baka da lokacin da yanzu baka aiki na ƙurai kowane lokaci kana ibada kaga wannan falala ce Allah subhanahu ta'ala ya baka kyauta da sai ka aikata shi kuma idan mutum ya zargi kanshi duk lokacin da me ba aikata ayyuka na kure ya kamata mutum sai ya tuhumi kansa ya kasance shi kowane lokaci shi aikin shi bayi ka aikata ayyuka na kure ka tara su wa kanka sannan kuma idan allah su ta'ala ya baka su kuma kana aikata su to ka gode mishi ba dabaranka ba ne ba hikimanka ba ne sa kake wannan ayyuka ne Allah su subhanahu ta'ala ya saka cikin wayanda suke son su yi bauta kowane lokaci to sai ka gode mishi kasan cewa wata falala ce babba wanda Allah ma ta'ala ya baka wanda ta fi duniya da abin da yake cikinta idan Allah ma ta'ala ya baka kasance kai ambaton shi ne shine kowane lokaci a cikin ranka in ma ka yi sallah in ma ka yi sadaka in ma kana azumi na nafila kana aikata ayyuka na kwarai kowane lokaci to kasance Allah su ta'ala ya ma kyauta mai yawa wanda da mutane za su sani da sai sun zo su mai sun ma hasada domin da ke ba mu je lahiran muka gano ba mutane ba san darajar shi ba sai abun duniya ne aka baka ake maki shi a kai amma ka san ga shi lahira idan Allah subhanahu ta'ala ya baka to kai kame kai nasara kaji don haka duk mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi ikon yana tashi da dare ibada da rana bai zai bar ibada ba yana tafiya ne ko yana zaune duk abin da yake bai zai hana shi ibada ba to wannan shi ya gode wa Allah subhanahu ta'ala sannan kuma idan mutu ya kasance baya wannan ibada din to gaskiya ya zargi kanshi ya wa kanshi fada ya kasance ya tashi yana aikata ayyuka na ƙwarai domin ba wanda zai maka aikinka kowa ya aikin kansa yake bai zai a ce yanzu wani zai ma wani ba wala ta ziruwa ziratun wizra ukra ba wata rain da za ta ɗauki mai laifin wani to haka kuma aiki na ƙurai ma ba wanda zai ɗauki na ka yi wa kanka kuma dama da Allah su ta'ala ya baka to ka aikata shi da haka Allah su ta'ala ya wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam komai ko da za ka gani aka baka farilla za a ce maka ga wannan kuma nafila ne don me domin aikin kai dago kuma wannan shi ya sa ka zo duniyan ma ya ce huwa alladhi kalakal al wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi Allah subhanahu wa shi ne wanda ya halicci mai rayuwa da mutuwa don me aka yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala don ya jarraba ku ya ga waye zai aikin da yafi duk wanda aikin sa yafi to shine to haka ka sani cewa a cikin ka ko wuninka to Allah ya baka wani lokaci wanda za ka yi aiki na ƙure ga sunan kamar yadda muka karanta hadisai da yawa wanda yake cewa duk mutumin da ya nafila raka goma sha biyu a cikin dare da yininsa za a gina mishi gida a cikin aljanna in kai sallan azhar kafin kai sallan azhar kai nafila bayan shi kai nafila kafin kai la'asar kai nafila bayan sallan magariba kai nafila bayan sallan kafin magarib kafin isha kai nafila bayan isha kai nafila kafin sallah subahi kai nafila duk wani lokuta ne da aka baka kai ta salloli sannan kuka ringa cewa subhanallahi walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar wala ila illallah duka ringa faɗan su wannan azkar din kana yi su kaga su ko kana tafiya za ka yi su kai astaghfirullah ka nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta duk wannan ambaton Allah ne da kake su su ringa kuma ka ringa samun lada kai don haka allah subhanahu ta'ala ya yi mana ni'ima ya mana falala masu yawa wanda ya ba mu aikata ayyuka na nafiloli ba don wani abu domin mu samu mai sakamako mai yawa ranar gobe kiyama domin mu samu ayyukanmu allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka su muka kuma a ranar gobe kiyama mizaninmu ya yi girma ya cika da ayyuka na kure saboda haka wannan babin ya karantar da mu ne mai falalan mutu ya aikata ayyuka na nafila bayan ka yi farilla kuma a samu za ka yi mai nafila ba wai kawai ka tsaya a farilla kawai ba duk da manzo Allah sallallahu alaihi wani ya za tambaye shi ya ce mishi yayi sallan farilla yayi azumin watan Ramadan ya halartar da halal ya haramtar da haram ya ce zai shiga aljanna ya ce zai shiga aljanna to kuma ana bukatan bayan ka yi farillan kuma ka yi mai aiki na mai na nafila ne dukkan su ka same su ka samu farilla ka samu mai nafila domin ayyukan ka su yi mai su yi nauyi mizanin ka yi nauyi ranar gobe kiyama wannan shine ƙarshen wannan babi ɗin insha Allah za mu shiga babin sallan jama'a da kuma babu salatul jama'ati wal imamati babin da zai magana kan sallan jam'i ku zo ku taru kuna da yawa ku yi sallah sannan kuma babin zai magana akan abin da ya shafi limanci wannan babubukan su ne guda biyu wanda insha Allah za mu yi magana a kansu to sai dai shi sallan hadisi na farko da ya kawo wannan babi yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi sab'in wa ishirina daraja muttafaqun alaihi yace walahu ma ana bi hurairata radiyallahu anhu bi kamsin wa ishirina juz'an وكذلك للبخاري عن ابي سعيد قال وقال درجه wannan hadisin yake cewa daga abdullahi dan umar allah yarda da su lalle manzo allah tsira da min Allah tabbata gare shi yake cewa salatul jama'ati afdal min salatul fazi bi 27 daraja cewa sallar jama'a a zuwa yi sallan jam'i ku haɗu ku yi sallah kuna da yawa ko ka taho masallaci kai sallah afdal min salatil fazzi bi 27 daraja shine wanda ya fi da mutu ya sallah ne shi kadai da lada 27 za ba ka lada guda 27 in kai sallan jam'i. to malamai sun yi ta bayani kan cewa shi sallan jam'i wajibi ne ko ba wajibi ba malamai sun ta bayanai akai kai mai yawa sai dai a takaicin takaitawa yake cewa babu shakka cewa lallai shi jam'i a haɗa wannan hadisan da suka yi magana kan cewa wani wuri ya ce sallah ne wajibi ko kowa ne ke cewa dukkansu ya ka haɗa su zai ba mu cewa a haɗu a yi sallah ɗin cewa farilla ne na kifaya idan wayansu suka yi za su ɗauke wani a inna salatar jama'ati fardu kifaya ka kauli shafi rahimahullah cewa sallan jam'i farilla ne na kifaya idan wayansu suka yi za su ɗauke wa wayansu ya ce wa haza adal akwal wannan shine maganan da tafi adalci cewa mai sallah ɗin mai idan su suka yi za su ɗauke wani shi ala annahu yanbaghi an annahu la yufarridu fiha cewa mutane ba lalle ba ne dole ya kasance sai mutane an lizimta musu ya wajibi ne su zo su yi sallan jam'i sai dai ga wanda bai da uzuri to shi za a ce mishi mai ya kasance mishi mai wajibi amma ga wanda yake da wani larura ko wani uzuri to sai kasance mishi fardu kifaya malamin da suka cewa hukumu salatul jama'atu lirijali cewa iktalafa alul ilmi fi hukmi salatul jama'ati lirijali ala Akwali ma yumkinu ha fi kaulin cewa magana guda biyu ne akwai wanda suka tafi cewa salatul jama'ati wajibatun alal ayan cewa sallan jam'i wajibi ne na kuma na tilas illa li uzurin sai ga ma'abucin uzuri sai ga wanda yake da uzuri shine za a ce mishi to shi an ɗauke mishi yana daga cike cewa abin da aka ruwaito daga Ibnu mas'udin da abin musa kuma shine tsawo ya tafi a kai da sauran wahuwa mashabu ahmad wa wa iktiyaru shakul islam kuma yace yana daga ciki abin da shakul islam ya ruwaito sannan suka yi dalili akan ka suka ce wai za kun tafi yin kamta lahum musala Allah subhanahu wataala yake cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance a cikin su to ya tsayar musu mai sallah yayi sallah ne suka ce to idan har za a sa a halin tsoro ma za a yi sallan jami'i to a sai kenan mai wajibi ne kawai mutum bai da uzuri ya zo ya sallan mai jam'i tunda ana yaƙi ma aka ce mai wai za kun tafihim wai za kun tafihim fa kamta lahu musala in kana cikin suka tsayar musu da sallah kuma har aka zo aka siffanta mana aka gaya mana ga da ake sallan kauf ma sallah na tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ce wani su ɗa'ifa su zo su yi sallah su tafi kar a canja liman ma sake wani su ɗaifa na biyu wannan su idar da sallan su su je su karɓo a wancan sannan su zo liman ya karasar da sallan da ya rage nashi sannan ya tashi su ma su zo su yi sallah din kamar da ya kasance sallah din za a yi shi ne da limami guda ɗaya wannan su rike su zo su yi sallah wannan kuma su kare wanda suke sallah din su tsare su sannan sai limam idan sallan kasaru ake sai raka guda ɗaya da su a wanda suka zo ɗa'ifa na farko baji na farko sai zo su yi raka ɗaya da liman shi sai ya zona su kwa sai su miƙe su yi raka guda ɗaya su ciki ta sallan su sai su tafi su je su karɓo wancan sannan shi liman ya zo ya karasar da raka shi guda ɗaya sannan su kwa tashi su ma su ciki ta sallar su to kaga hatta limamin ma sai aka ba gudana guda ɗaya a yanayin mai ana yaki to shine malamin suka ce ganin haka sai suka ce to su wajibi ne wanda suka tafi kan cewa wajibi ne ai mai sallan ya kasance mutu ya yi sallan jam'i tunda har lokacin da ake yaƙi allah subhanahu ta'ala ya umri kan cewa a yi sallar jama'a a cikin halin tsoro to sai suka ce fafi halil amni aula wa akid cewa idan lokacin da kuma ake da zaman lafiya ba a yaƙi to ai wannan shi ya fi ma mutu ya zo mai ya yi sallah ɗin wani yana ga cikin maganganun da malamin suka yi sannan aya na biyu da suka kawo suka ce warkawar rakin. Allah subhanahu wataala ke cewa su yi ruku'i tare da masu yi ruku'i kenan mutuwa ne su yi sallah da masu yin sallah din ya kasance a cikin jama'a ya ce wannan umarni ne da mai a tsaye da sallah ɗin a cikin jama'a sai suka ce wa ya ce wal mutlaq al'amru lil amal ce wannan a take haka kawai umarni ne da mai wajibcin mai sallah ɗin ya ce yana daga cikin hadisin wanda suka kawo suka ce sallan jam'i wajibi ne suka ce manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yayi yi niyan cewa ya je ya kona ya yi umarni kai a hura mishi wuta sannan ya umarni a tsaye da sallah sannan shi kuma ya tafi zuwa ga mazajin da ba sa fita su zo su yi sallah ya je kona gidajensu har yake cewa da sun san cewa abin da za su samu ladan da za su samu da za su zo ko da mai suna masu rarrafe ne a ƙarshe hadisi to sai malam suke cewa to har in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce yayin niyan zai zo ya kona gidan mutum domin bai zo sallah ba to kenan sai suka ce su a tafiyar sai suka ce su a fahimtar su kan cewa wajibi ne mutum ya zo ya sallah a jami'i sannan yana daga ciki suke cewa mutumin da ya zo makaho hadisin abi huraira yake cewa atan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ama cewa wani mutum makaho ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce mishi ya rasulullah inna laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda mai jagora wanda zai kai ni masallaci shin akwai wani sauki da zaka mini sai ke cewa e ka je sai ce daga baya sai kira sai ce hal tasmun nida sai ce kana jin kiran sallah sai ce mishi eh sai ce me ka amsa yana daga cikin hujjojin malamin da suka ce wajibi ne mutu ya halarci sallan jam'i to da sauran dai hadisai ganin cewa ana nuna min lokaci ya kusa wani yana daga cikin dalilan wanda suka tafi kan cewa sallan jam'i wajibi ne magana na biyu cewa salatul jama'ati la jibu mujiban ainiyan cewa sallan jam'i ba wajibi ba ne na tilas ba wa huwa mazhabul jamhur kuma shine mazhabi na jamhur ya ce abi hanifa wa malik wa shafi wannan abi hanifa da malik sun tafi a kaka sai dai sun yi saɓani cewa hal hiya sunnatun aw sunnatun muakkadatun aw fardun kifaya shin sunna ne ko kuma sunna ce mai karfi ko kuma farilla ne na kifaya to ga dalilansu da suka ce suka ce salatul hadisi da suke cewa salatul jama'ati tafdulu salatul fazzi bi sab'in na daraja sallam jam'i ya fi sallam mutum shi kadai da lada 27 sai suka ce to tunda za a ce a sai idan mutu ya yi sallah shi kaɗai ba ce bai da lada sai aka ce yana da me ladan shi bai kai sallah wanda ya sallah mai bai kai wanda ya yi sallan jam'i ba sai dai yana da shi ma lada sai dai shi za a ba shi lada 27 sai dai wannan kuma a ba shi mai lada guda ɗaya kamar yadda ya zo to sai suka ce tun da ce a sai wata falala ce da wani lada ne mutum zai resa idan ya resa mai jami'i. ne to haka wani yana daga cikin dalilan suka ce to tun da har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sallam mutum shi kadai din ba ba za a mai ba shi lada ba sannan kuma yana daga ciki hadisi na biyu suke cewa hadisin wanda suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sallah sai ya kira su ya ce musu me yasa kuka ba ku zo ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce ai mun yi sallah daga gida kafin mu zo sai ya ce musu kar ku sake ku aikata haka in kun zo ka samu na sallah in kun yi sallah gidajen ku sannan suka zo ka samu na sallah masallaci na jam'i to ku yi sallah tare da su sai fa inna lakuma nafila to sai ka da muku mai nafila shine suka ce anan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu su sake sallan ba don ba su yi mai jam'i ba sai dai kawai ce musu mai kawai kar su sake su zo su yi sallah tare da masu jam'i din sannan yana daga cikin hadisin wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa duk mutumin da ya ci man akala min hadhi shajara yani ni athum fala yaqrabanna masjidana yace duk mutumin da hadisi ibnu umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa duk mutumin da ya ci wannan itaciyar yana nufin tafarnuwa to fala ya kribanna masjidana kar ya kusanci masallaci manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce duk mutumin da ya ci mai tafarnuwa to kar ya taho mai masallaci suka ce yana daga cikin dalilan sun da yake cewa to ai da a ce jam'i ne da bayan da za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su su zo su yi sallah to a takaice dai kamar da muka fada can bar farko shine abun da firaji shine sallan zai kasance ga wanda yake da uzuri sai a mishi uzuri wanda kuma bai da uzuri sai ya gani tun da makaho ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mishi uzuri ba lokacin da zai sallah din wallahu ta'ala alam ganin cewa lokaci yayi za mu tsaya ne insha Allah sai nan gaba mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi abinda muka faɗa da kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik